to masu kallon mu da fatan an dan sharuwan nan kuma ba a tashi daga gaban akwatin talabijin ba kamar mm. yadda abokiyar aiki na a kullum ke faɗa to yanzu kuma lokaci ne da za mu kasance tare da fauziya a shirinta na kula da su da fatan wannan shiri zai kayatar. salamu alaikum jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan shiri namu mai suna mu kula da su Shirin mu kula da su shiri ne da yake tattaunawa akan matsalolin da suka shafi mata, yara da kuma al'umma baki daya. A yau shirin namu zai yi tsokaci ne akan shiga mara kyau da mata suke yi wacce ke bayyana tsiraicin su. A tare da ni yau akwai bakin mu guda biyu. Malam Tijjani da Malama Zuwairiya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Jama'a assalamu alaikum. To kun ji maudu'in namu da zamu tattauna akai akan shiga da mata suke take fito da tsiraicin jikin su. bari mu fara da malam. Malam me zaka ce akan wannan maudu'i? to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala rasulillah ah, magana akan sa kaya da mata suke an daɗe ana yi mm. wa'azuzzuka a rediyo a gidajen talabijin a jaridu a littattafai da yawa mm. wanda kuma da yawa ana bayyana irin illolin da suke haifarwa mm. wanda yawan illolin ne ma sa aka fi yawaita magana a kansu mm-hmm. ita shiga ko idan aka yi magana akan ita mace a addinance gaba ɗayanta kamar yadda addini ya nuna mana cewa gaba ɗaya mace a tsiraici ne mm-hmm. banda tafin hannunta da fuskarta mm-hmm. so idan aka dawo ana magana akan maganar sa kaya haka kenan dole a ce mace ta nemi kayan da za su rufe mata tsiraicinta gaba ɗayanta gaba ɗayanta su rufe jikinta mm-hmm. so wannan shine zai tabbatar da abin da ake fata na a samu amma idan aka samu akasin haka so wayancan illolin da ake ta harsashe wanda kuma suke faruwa a rayuwar mu yau da kullum muna jin su mm. su ne za su ci gaba da faruwa ba fata ake yi ba so wannan shine yana daga cikin illar da ake gudun mata su ci gaba da sa irin wayannan kayan ko kuma su ya kasance al'umma ma ta ɗauki irin wannan abubuwan kamar ado a tare da ita mm. wanda idan muka duba za mu ga cewa a yanzu kamar mun ɗauke su wani ado mm. imma ta fuskar a aran wata al'ada daga wasu mutane muna ɗaukansa a matsayin wayewa mm. ko kuma kawai sha'awa mutum dan adam so da yawa yana da sha'awa ya ga wani yayi abu shi mai ce zai kwaikwaya bai san hukuncin wannan abin akan wannan ba wanda kuma addini ya nuna mana cewa duk abin da zaka yi ya kasance ka san hukuncin Allah akan wannan abin yau ba kawai mutane su dinga yin abu kai tsaye ba haka ne malama zuwariya kin ji bayanin da malam yayi ke wani me zaki ce akan wannan mas'ala eh gaskiya abin da malam ya faɗa haka yake sai dai abin da zan dora akai shine Ah, wannan ah, tsiraici da mata suke bayyanawa a wajen sa kaya da sauransu gaskiya yana da matukar illa musamman ya mace duk wani abu na jikinta al'aura ne kama daga gashinta kamanninta yanayinta to tana nan dai kamar a ce fure ne da ka ganta za ka ga sha'awa to amma idan mace ta lullube kanta ta killace kanta ta kame mutuncinta ba kowa zai san wannan abin ba ita ya mace tana nan kamar misali in baki kamar lemu yanzu lemu da ka kina ganin lemu haka a dunkule a cikin bawonsa mm. ba za ki iya dauka ki kama sha amma da an bare zaki ne da shi mm. to haka ya mace take idan ta bayyana al'aurarta ta bayyana tsiraicin jikinta da yanayinta da suranta to ta zama lemu duk inda take an bare lemun nan kowa ya gani dauka zai sha to kuma haka kamar a misali alawa alawa yana yana cikin bawonsa ba abin da zai same shi mm. amma da an bude aka aje kuda da za su hauka to in suka hau kuma me za su yi illa don haka ya mace kyanta ta rufe jikinta ta kame kanta ta rike mutuncinta shine ta sa kaya mai kyau to amma wasu matan sukan ce musamman yan mata duk da matan aure ma lokaci sukan yi akwai yan matan da suke cewa su wannan shigar idan ba su yi ta ba ba sa burge samari ba sa samun manema aure bari mu fara da malam me zaka ce akan haka wasu na gani cewa idan ba su yi wannan shigar ba ba za su burge ba kuma zamani yadda haka yake tafiya eh wallahi tabbas haka abin da yake faruwa kinan so amma kuma kamar yadda addini ya nuna mana duk abin da za mu yi mu a matsayinmu na musulmi dole mu dinga ɗora mu a bisa doro na koyarwa na addini addini annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana a hadisi cewa idan zaka nemi aure a auri mace don abubuwa guda hudu a cikin abubuwan nan guda hudu da aka ambata babu magana sutura sai dai da yake abubuwa ne a dunkuli ka auri mace dan kyanta mm. ka auri mace dan nasabarta mm. ka auri mace dan dukiyarta a matsayin tana da kuɗi mm. sannan kuma sai aka ce me ka auri mace don addininta ma'ana ka fifita wata tafi addini wannan wadda tafi addini ita ce za ta tarbiyyantar da kai ko ta tarbiyyantar da hannunka yani tarbiyyantar da hannunka ma'ana ta tarbiyyantar da 'ya'yan zira'a da za ku samu mm. kuma kamar yadda malaman tarbiyya na musulunci suke faɗa cewa ita uwa kamar makaranta ce idan aka samar da ita aka inganta ta to za a samar da mutane na gari saboda aka kallon mace a sitira ka ce ita za shi za ka auna ma'auni na aure wannan babban kuskure ne muke yi a rayuwarmu saboda tarbiyya yi kamar da suke faɗa dai al'irku disas kamar da suke faɗa abu ne wanda yake a jini mm. saboda haka rashin tarbiyya nan daga gani a waje zai iya shafar zai iya safa saboda haka yaro yau zai tashi ko yarinya za ta tashi a gidansu hmm. bata san tsiraici ba za ta sa kayan da ta ga dama za ta yawo a gaban kowa da sauransu da maharraminta da wanda ba maharraminta ba so saboda me babata tana ga cewa a babanta haka ya gani ya aure ni ina yawo a titi da wannan kayan da sauransu Allah shi kuma wannan abin shi ne ke birge shi saboda haka 'ya'yansa za su tashi a irin wannan abin kuma da yawa mun sani cewa rayuwar da iyaye suke yi ya'ya ba irin ta suke ba saboda canjin zamani saboda haka kakai tunanin cewa dressing din ko kuma kayan da kaga uwa ta saka lokacin da ka aure ta mm. to ka taba tunanin cewa yakka irin wannan ta wanda yafi wannan muni shi za ta saka so dole wannan mu kiyaye mm. ba shi daga cikin ma'auni me zaki ce eh. akan ganin cewa wannan shigar ita ce za ta kawo manema aure a gaskiya wannan ko ce tunani ne dai na na, wasu amma mm. gaskiya mace ai duk inda aka ce za a aure farko ana duba tarbiyya kuma duk ɗa na mai tarbiyya ba za ka taɓa ganin ta tana bayyana tsiraicinta a waje ba don haka duk inda aka taso aka ce a'a don kin bayyana jikinki tsiraicin ai yan iskan ma masu bayyana jikinsu eh. Allah na tuba ai ba su auren 'yan matan sai ki ga sun ce ai a umma nemo mun ya na gari wanda take kame kanta don haka bayyana tsiraicin nan yana da bala'in hadari ba shi da amfani kuma ba shi zai kawo miji na gari ba gaskiya to bayan maganar miji kuma akwai maganar illa ka san komai akwai amfanin shi akwai illa shi da ita shiga ba ta da wannan amfani to wani illoli kuma take haifarwa ga al'umma tunda kaga wannan abun ba ba al'adar mu bace sannan kuma ba addinin mu bane mace ta sa kaya ta dame jikinta ko ina da surata yana fitowa wannan ba al'adar bahaushe bace mm. wace illa kake gani hakan zai haifar to illolin suna da yawa mm. daga ciki kamar yanzu abin da ya zama ruwan dare ko da yaushe ake ambatarsa harkar nan ta fyaɗe mm. wannan abu yana daga cikin abin da yake ciwo al'umma to a kwarya ba kuma wani abu ne da yake a ɓoye ba mm. da yawa mun san abu dan adam yana sanin cewa misali a ah, illa abu kaza cike haifarwa amma kuma saboda yanayin ya samu kansa a cikin wannan abun yana ganin cewa ba zai iya kamar rabuwa da wannan abin ba eh. sai muke ɗauko su abubuwa muke danganta su da wannan gaskiya ba su bane magana ta mm. gaskiya iyaye ya kamata su dinga kula da irin dressing din da 'ya'yansu suke mm. yauwa yarinya za ta fita daga gida da yawa gashi na muna gani a cikin makarantu da sauransu har yana kasance ana iya samun wani gidan ma misali mahaifi ko mahaifiya tana da kulawa akan irin wannan amma mm. yarinya saboda yayan yaran yau eh. yagwa za ta sa kaya a cikin jaka a cikin jakar su tafi da shi wasu za su saka doguwar riga to duk irin wannan fita ga yarinya ki ta fita fes fes kina tunanin yagwa kai daga eh, gida an fita lafiya amma ana zuwa mm. makaranta ko wani waje tafiya gidan kawa tafiya wani waje sai ta canja kaya so irin wannan abu yana faruwa saboda haka da wani abu ya faru yarinya misali idan mami babba ce mai hankali ba za ta ce a ah, ga abin da ya sa abin nan ba mm. sai dai daga baya ne watakila iyaye za su ji labarin cewa a ah, ga abin da ya sa ma kaza da sauran sai su ta sun ba san cewa misali irin wannan shigar ce ta ja ko abin nan mm. to babban dai abu dai gaskiya yana daga cikin wannan fyaɗe mm. abu na biyu za mu iya cewa kuma lalacewar tarbiyya duk lokacin da aka ce al'umma ta tsinci kanta a cikin lalacewar tarbiyya to gaskiya ta shiga uku saboda ba ta taɓa samun zira'a mai kyau wadda ya kamata a ce ta haɓaka wannan al'ummar har ta ce ta da ita gaba da ya kamata a ce ta abin da ba musamman mu musulmi dole ne duk abin da zamu yi dinga kulawa cewa mu musulmi ne idan muka lalata muka sauka daga kan mu na hausa fulani misali ko kuma a matsayinmu na musulmi to gaskiya ba mu san makamar da zamu kama ba so ya kamata a ce iyaye su kula da wannan da mu ma kanmu dai matanmu da mazanmu malama zuwariya fa eh gaskiya illolin suna da yawa kamar yadda malam ya faɗa akwai na mm. fiya nan kin ga yanzu misali akwai wani labari da nake da shi mm. da nake son baku akwai wata da take tana yarinya ce mm. ta zo take faɗa cewa uh, mijin mahaifiyarta mm. shi ya zo ya lalata ta shine na farko ah. to menene dalilin haka shi yake zuwa yake siyo mata kaya kanana tana sawa ita eh mahaifiyar kuma bata sani ba tana gani kamar yana son yarta ne da yake ta zo gidan da ita a matsayin agola haka ya rika jan yan nan a jiki yana ji to Allah ya mata babban jiki nan ya fara lalata da yarinyar sai ta fara tsoronsa da ta zo ta faɗa wa mahaifiyar mahaifiyar ta ce ta rufe bakinta tana ma yi masa sharri ne karshe gudu ta yi ta bar gidan to a nan iri ya wace a wacen nan rayuwar ta ya lalace ake tambayan menene musabbabin wannan inga shine ga wannan dalilin tun tana shekara goma sha shida ga wannan ya riga ya lalata rayuwarta kuma illan fyaɗe ga ya mace yana sa har iya rayuwarta ta zama cikin damuwa ko ta yi aure ko daga baya in ta tuna wannan yana taɓa rayuwarta kin ga na farko na biyu kuma bayan ga fyaɗe din yana yada zinace zinace mm. saboda duk inda sha'awa yayi yawa a cikin al'umma ga matasa mm. dole ne za a yi wannan lalata tunda ba aure ko ba haka kuma duk inda aka yi Allah ya riga dan adam wannan naturally ne dole in ya gani zai ji sha'awar to wannan yada zinace zinacen ba abin da baya kawo al'umma za ta shiga cikin hadari masifu za su yawa cututtuka suna nan gasa hiv din nan da sauransu so shi wannan ah, ah, illa suna da yawa ba za a iya kayyade su ba mm. amma sai dai mu ce Allah ya kiyaye to amin to daga karshe wace shawara za ku bada ga waɗannan mata masu irin wannan shiga wanda wasu na gani kamar yadda dai signet ga nana ta wasu na gani cewa su fa mazan nan na zamanin nan idan ba su yi wannan shigar ba ba za su zo su taya su ce za su aura ba wacce take sa hijabi ta zama ustaziya a unguwa sai ta rasa manemi haka wasu suke gani mm. sai kin ya kwalliya kina sa kaya suna dame ki in ba su ganki sannan za su ke cewa eh, ya yana gani cewa wannan ita ce waye da dadin aure da ita wace shawara za ku ba mata masu irin wannan tunanin mm. to shawara ne ta wuce kamar yadda na faɗa da farko ba duk abin da mutum zai yi ya kasance ya san hukuncin Allah akan abin da zai mm. so wannan shine zai zama mana ma'auni na farko kuma abin da zai samu akan hanya madaidaiciya sannan kuma su ga maza ya kamata su ma su san wannan mm. kamar yadda na faɗa dai ba ma'auni bane na ka kalli mace da irin kayan da take sawa ka ce za ka yi abin nan da shi kowa yana kokari ya samu mace ta gari tun wadda ta fito daga gida na gari to wannan shine dai babbar shawarar da za a bayar malama zuriya. eh to ni gaskiya shawarar da zan bayar a nan na farko zan ba da shawara ga iyaye a gaskiya iyaye ya kamata mu kula da tarbiyyar 'ya'yanmu kuma kar mu yadda soyayyen 'ya'ya ya hana mu faɗa musu gaskiya yarki koya kike santa koya kyanta koya surarta idan ta yi ɗinkin da ba daidai ba ki faɗa mata yanzu dinki akwai jahannama ga fasinja mm. mayafi akwai babana balaga duk dai ga sunan ga sunayen sunan kala sunaye kala kala mm. duk idan yar ki show me your back show me your back show me your body duk ga sunan to irin wannan masoyi zar hannunka inna lillahi duk ga sunan to idan iyaye suka ga ƴaƴansu sun fito eh. sun yi shiga na ba daidai ba ko ma ki je ki sa hijabi menene a ciki dole ta koma tun da ke a matsayin ki na uwa ki nuna mata illan abin ki mata nasiha ki ajiye ta ki faɗa mata in ta kawo girma tun da yarki kika ga ta fara girma duk zaki fara koya mata waɗannan abubuwa ta san illan su ta san kuma muhimmancin rike mutuncinta da kuma rufe surarta na farko kenan na biyu ya kamata malaman makaranta tunda ai ba mutum ɗaya ke tarbiya ba na farko ga iyaye na biyu ga makaranta na uku ga al'umma nan ga addini to duk wa'annan matakan malamanmu hukuma duk su haɗu a riƙa wayar da kai a riƙa nuna ma 'ya'ya musamman 'ya'ya mata saboda suna da raunin tunani ya kamata a rika nuna musu kuma ana tunatar da su tunda Allah ya yi dan eh, adam da mantuwa yau ki faɗa mata gobe sannan kuma duk wani abin da kika ga illa ne ki kira ta kusa dama yarki tana nan tamkar ki ce idan har ta kawo wani girma mhm. yawwa to wannan iyaye duk za su kula da shi su dage cewa shi fa samun miji miji Allah ya kaddara tana da rabanta yawwa kuma duk wani ɗa namiji wallahi ina so ya samu mace ta gari kuma ba wanda yau zai so matarsa ta rika fita jikinta a surarta a fili kowa yana gani to kenan ba shi da kishinta in ma yana son ki shi zai ce ma ki rika rufe jikinki duk kuma namijin da ga ya kyale matarsa take fita ta sa kananan kaya ta matse mm. bai ce komai akai ba ina tunanin ba son ta yake da gaske ba eh duk abu naka kana son ka kula da shi to don haka tunda an ce mu ne mu kula da su dole mu kula da su din mu ba su tarbiyya na gari a nuna musu abin da ya dace gaskiya wanda maganar da malama ta yi afon dan tsokaci kaɗan sai ta tuna min wani labari wannan abin ya faru eh. ni a zahiri ya faru eh. na riske abin abin ya faru kaɗan Allah ya kai ni gurin hmm. akwai aboki na mai dinki kamar yadda ta yi magana iyaye yana dinkin kayan mata da sauransu hmm. so ina zuwa sai ke ce min yanzu yanzu nan wani abu ya faru hmm. abin gaba ɗaya shagon sai da ɗaure musu kai uwa ce ta zo za ta karɓo yarta ɗinkinta da aka ɗauko rigar sai ta ɗaga mm. me zai fito daga bakinta sai ta ce kai ina wannan riga ai ta mata yawa inna lillahi wa idan na kai mata dawo da ni za ta yi sai ya ce kamar ya mm. ai wannan ta mata yawa mm. shi a ganin sa ya zaci cewa za ta ce rigar ta mata kaɗan kuma saboda kamar yana daga cikin alamomin tashin kiyama an ce an tali da al'amata rabbataha uwar gijiya ya ta haya ta gaji uwa ce take cewa ya za ta dawo da ita akan wani abu da ita take ganin cewa bai mata alama soyayya da iyaye suke nuna wa yaya gudun bacin rai to bayani daga karshe kuma lokaci ya cin mana mm. sai dai mun tara a wani shirin insha Allah malam zamu ƙara gayyata ka mu ƙara dora akan wannan eh, wannan maudu'i da muka dauko mai faɗi to jama'a gashi mun koro bayani amma lokaci ya cin mana duka duka a nan zamu naɗe tabarma shirin namu a madadin bakin da suka taya ni tattaunawa da ku Tijjani Abba Sharif. Da malama. Zuwairiya da Mugire. Fauzi Adi Sulaiman nake cewa mu sake saduwa a wani shiri na gaba insha Allah. Mun dawo kenan daga filinmu na kula da su wanda kuka gani tare da Fauziya d Sulaiman. Yanzu za mu ci kai tsaye zuwa filin mu mai farin jini na sana'o'inmu don ko ba ka yi yana amfanar ka. ko kai baka sana'a wato kin san ne shirin mm. abin da aka ɗauko mm. na tuna mm. sai ba ni dariya to bari ka ga ce wai banda sata an <laughs> sa mu kalli shirin mu na sana'o'in mu masu kallon mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan shiri na sana'o'in mu kamar yadda aka saba shirin sami mu shirin ne da kan kawo muku tattaunawa da masu sana'o'i daban-daban musamman sana'o'in hannu inda a yau za mu kawo muku tattaunawa tsakaninmu da wani mai shahararren sana'a musamman a nan yankin wato sana'ar wankin hula a kasance tare da mu domin ganin yadda hirar da ta kasance mala wannan fili yana maka barka da zuwa to salamu alaikum mala bakar wace sana'a muka same kake gabatarwa a wannan wuri kan yi sana'a na na ka kawo min fula na wanke in gaya maka abin da za ka bani ka zo ka karba ka tafi kuma na kan siyo hulan makanta na aje saboda wasu sukan tambaya akwai hulan sayarwa mm. shine kuma sai in nuna maka in Allah ya sa mun shirya sai mu shirya ka karba sai ka ban kuɗi na sai ka tafi abin da muke sana'a kenan na kan mai da shi sana'a kuma na kan mai da shi aiki na hannu mm. saboda shi aikin wankin kaga ya danganta ya zama aikin hannu kenan ko mm. kuma shi sai da hulan ya zama sana'a ne ko za ka iya gaya masu kallo sunayen hulunan da kake wankewa kwarai na ɗaya nakan wanke zanna mm. nakan wanke marobiya da manga zita mm. akan wanke dara kai hula ne ta zama hula ce kana sa ko da ta raba ce idan ta kuri nan ka kamo mm. zan gyara ta in ba haka ta babu kuma zaka ce alhamdulillah na gode kamar shekara nawa baya ka fara wannan sana'a wannan guri ina gabatar da sana'a tun shekara ta 2003 da nawa ka fara yin ita kanta sana'a ita kanta sana'a ba zan eh, iya da ma sai dai da na siyo kare shi zai kai kamar dubu biyar haka shin kasancewar kowace sana'a ba a rasa ta da yan kalubale ko matsaloli shin wani irin kalubar ke fuskanta musamman tsakanin ka da masu kawo maka aiki da masu sosai ma kuwa don ina tabbatar maka hula na biya hula ni kaina ba zan ce ga iya hular da na biya ba wani ya ce a bashi kuɗi wani ya ce a bashi sabuwa bata suke koya eh bata suke garin ya musamman ana samun haɗari saboda a lokacin ban waye ba ina rubuta suna din na kan samu haɗarin haka din kamar yadda ka bani tambaya da su mm. sai wani ya zo duki wula wani kuma bai ma zo ya kawo ba ya ce ya kawo don muna samun wannan haɗarin kasancewar an yi maganar matsaloli dole za a samu nasarori shin wani irin nasarori aka samu a rayuwa wannan sana'a ta Allah ya rahama asiri ta rahama asiri mm. dan ai zance da nake ma takaice dai bani da wata hanya wadda tafi wannan ta samun alheri babu wata hanya wadda ta wannan don kuwa eh, tabbatar maka yanzu cikin gidana na kaina nake kuma sanadin wannan aiki da wannan aikin wannan aikin kuma eh. iyali na yanzu mata ta daya na shida amma dukkan su yara na nozure suke kuma a wannan sana'a nake biya kuɗi dukkan su ba ta gwamnati ba dukkan su ban sa ta gwamnati ba wallahi tallahi a ciki nake biya falilla alhamdu ka koya kai in gode wa Allah mm. yawa kuma ni ban yi boko ba ko in shiga makarantar boko in huta ni ban taɓa yi ba makarantar ƙur'ani Allah ya nuhanai su mai dugurin duk kasashe gefe gefe duk ba inda ban taka ba ba inda zaka tambaye ni wuri ka zance ma ban san gurin ba daga ba wannan lokaci da na gama Allah ya dade ni nan Kano na zauna ne a wuri kasancewa ga hukuma kan zo ta tallafawa masu kanana da kuma kaitan sana'o'i shin gwamnati ta taɓa zuwa domin tallafa maka eh alhamdulillah ni da game da tsakanina da gwamnati mm. sai dai ce Allah sa gwamnatin mu ta tafiyar da aikin ta lafiya ta gama lafiya amma daga game zai hukuncin wani abu daga gwamnati mm. babu wani abu da na taɓa amfana ko da naira ɗari biyar ce menene fatan ka a wannan sana'a fata na da wannan sana'a Allah ƙara mata albarka mm. Allah ƙara mata albarka kuma Allah sa duk jama'a da za su zo gurina in yi kuɗa da su lafiya mu gama lafiya masu kallo yadda ta kasance kenan tsakaninmu da Mala Abubakar mai wankin hula a wannan unguwa ta kawo da ke cikin birnin Kano kun ji irin nasarori da ya samu musamman a ciki ya gina gidan kansa yake kuma biya wa 'ya'yansa makaranta ba mata gwamnati ba ta kuɗi da kuma irin shawarwari da ya ba matasa musamman masu karatun boko da sa ajiye girma kai zo su rungumi sana'a sana'a har kullum dai sa'a ce rashin sana'a sai a karasa a kasance da ni wani makon domin ganinmu da wani mai sana'ar hannu masu kallo shirinmu kenan na sana'o'in mu kalla wadda a cikin wannan shiri dai abinda nake cewa ya bani dariya shine sana'an nan ta wankin hula wadda masu magana mm. masu iya magana ke cewa ya kai su dare in mutum ya makara eh. ko ya gaza yin wani abu wani abu ya rike shi kan eh. ce wankin hula ne ya kai ni dare wani ya nuna wankin hula yana da sauki kenan <laughs> bai kamata a kai dare ba to masu iya magana dai su za su fasara miki wannan <laughs> <laughs> to masu kallon mu yanzu kuma za mu kuma zuwa dan hutun nan namu na takaitaccen lokaci kafin mu dawo kuma mu ci gaba da gabatar muku da shirye-shirye a kasance tare da mu